Yohana Sura biyu A rana ta uku sai aka yi bikin aure a Kana ta Galili, mamar Yesu kuwa tana wurin auren. An gayaci Yesu da almajirin sama a auren, da ruwan inabi ya kare, sai mamar Yesu ta ce masa, Ruwan inabinsu ya kare. Yesu ya amsa mata ya ce, Mama, me ya sa kika zo wurina? Ai, lokacina bai yi ba tukunna. sai mamar Yesu ta ce wa masu hidimar, Duk abin da Yesu ya ce ku yi, sai ku yi. Yahudawa kuwa suna da al'adar tsaftacewa, saboda haka akwai randuna shida waɗanda da dutse ne aka gina su, aka ajiye a wurin, kowace tana cin wajen lita da na ruwa, sai Yesu ya ce wa masu hidimar, Ku cika randunan nan da ruwa. Sai suka cicika su fal. sa'an nan ya ce musu, To, yanzu ku ɗiba, ku kai wa uban bikin. Sai suka diba ruwan suka kai masa, ruwan kuwa ya canza ya zama ruwan inabi, sai uban bikin ya sha kaɗan, shi kuwa bai san inda aka samu ruwan inabin ba, amma masu hidimar da suka debo ruwan sun sani, sai ya kira angon suka tsaya a gefe, sa'an nan ya ce masa, Ai, kowa yakan fara ba da kyakkyawan ruwan inabi tukuna, bayan da mutane suka sha da yawa, sa'an nan kuma ya kawo wanda bai kai na farin kyau ba, amma kai ka ɓoye kyakkyawan ruwan inabin sai yanzu. Wannan ita ce alamar ban mamaki ta farko wadda Yesu ya yi, ya kuwa wannan ne a kana ta Galile, ta haka ya bayana daukakarsa, almajalinsa kuma suka ba da gaskiya gare shi. Bayan haka sai Yesu ya gangara zuwa nahu. da shi da mamarsa da yan uwansa da kuma almajiransa suka yi zama na yan kwanaki a can. Da lokacin bikin ketarewa na Yahudawa ya yi kusa, sai Yesu ya tafi Urushalima. A cikin filin haikalin, ya sami mutane suna sayar da shanu, da tumaki, da tattabaru, da kuma masu canjin kudi suna zaune a teburansu. sai Yesu ya tuka bulala da igiya ya kore su duka daga haikalin har ma da tumakin da shanun ya kuma tutture taburan masu canjin ya warwatar da dukan kudadensu sai Yesu ya ce wa mutanen da suke sayar da tattabarun ku fitar da waɗannan daga nan kada ku mai da gidan uba na kasuwa da wannan ya faru sai almajiransa suka tuna da abin da aka rubuta a maganar Allah cewa kishi na kauna da nake yi wa gidanka tana kunani kamar wuta sai shugabannin yahudawa suka tambaye yesu suka ce to wace alamar ban mamaki ce za ka yi mana wanda za ta nuna cewa kana da ikon yin dukan waɗannan abubuwa yesu ya amsa musu ya ce ku rushe wannan aikali ne kuwa zan ta da shi a cikin kwana uku sai suka tambaye shi suka ce, Ya ɗauki shekara arba'in da shida ana ginin wannan haikali, kai kuma ka ce za ka tada shi a cikin kwana uku? Amma haikalin da Yesu ya yi magana a kai jikinsa ne, bayan da aka tada Yesu daga matatu, sai almajirinsa suka tuna da wannan abin da Yesu ya fada, suka kuma ba da gaskiya ga rubutacciyar maganar Allah. da kuma maganar da Yesu ya fada. A lokacin da Yesu yana Urshalima domin bikin ƙetarewa, mutane da yawa sun ba da gaskiya gare shi domin alamun ban mamaki waɗanda suka gani ya yi, amma Yesu bai yarda da su ba domin ya san su duka sosai, gama baya bukatar wani ya shaida wani abu game da mutum, saboda ya san abin da yake a zuciyar ɗan Adam.